kitabun rada shine kitab na goma sha ɗaya bismillah rahman rahim in aka ce ana cewa arrada ana cewa arrida arrada'u bi fatahi ra arrida'u bil kasar kuna ji na ko shine shayarwa shayar da mi shayar da nono hukuncin da ke hawa bayan shayar da nono bayan mace ta ɗauki yaro ta shayar da shi alhalin ba ita ta haife shi ba idan ita ta haife shi aslan ta zama mahaifiyarsa ba zai aure ta ba ba zai aure duk yayan da ta haifa ba ko da kuwa ba ubansu ɗaya ba na Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku duk iyayenku mata da mahaifiya da kaka wa in alat kun gane ko sannan duk yan uwa da kuka zauna a cikin wannan mahaifar ko da ko ba mahaifin ku ɗaya ba duk haramun ne hurman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum duk haramun ne yanzu muna magana ka abin da ya shafi shayarwa me tasirin shayarwa a hakan haka mutum ne yana nan garin mina sai aka ɗauko wata baiwar Allah daga kwantagora aka kawo wurin mata ya shayar da ta shayar da shi ta shayar da wacce yarinyar aka ɗauko wani yaro daga suleja aka kawo shi mai ɗakin shi ta shayar da shi tana shayar da 'ya'ya nau kenan biyu kuma ba shi ba shi ya haife su ba ba ita ta haife su ba ina fata mun ji wannan da kyau nam yanzu yar sule yar kwantagora da aka ɗauko ta ɗan suleja da aka ɗauko za su auri juna ai kowa uwar shi daban sun zama a khawat min arda yan uwa ne ta bangaren shayarwa kun gane wannan da kyau to shi uban zai aure wacce saboda me to ai ya bata nono ta sha ne eh shi ne sanadiyar samar da nonon kun fahimci wannan da kyau ko to wancan na suleja zai auri wani wacce ta shayar da shi a'a ai mahaifiyar shi ce min arda'a wannan shayarwa da ake magana a yaushe take tasiri tana tasiri ne a shekarun farko na a lokacin da nono yake tasiri a lokacin da nono yake matsayin abinci kuna jina a lokacin da nono yake matsayin abinci amma bayan shekara uku shekara hudu shekara biyar in mutum ya sha wannan kan ai bai sha a matsayin abinci ba kun gane wannan da ke ko wannan shine abin da yake arraba da aka arraba shine yaro ya kama nonon ya sha to idan aka zuba shi a bulumbotu kenan ba daga nonon ya sha ba a'a tsakanin shi da shan sai da ya shiga makayi sai da aka zuba a kofi sai da aka zuba a tasa sai da aka zuba a kwarya sannan aka ba shi ya sha eh eh mutum da ya sha suna wannan arrada hukunce hukunce shi suna hawa ina ba ta mafi wannan da kyau to idan na dabba ne fa kamar yadda na bada misali an kawo wata daga suleja an kawo wani daga kwantagora suno kenan wata daga suleja mace kenan wani daga kwantagora namiji kenan sai aka tatsi nonon akuya aka ba su suka sha nonon akuya ɗaya shi suka dinga sha suka dinga sha suka dinga sha har suka girma nono ɗaya suka sha ko ba nono ɗaya ba za su auri juna eh ji kuma ne nufa ai ba dabbobi muka ce ba ai ko baka ji magana ba mutane ne guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji sai aka ba su nunan dabba nonon akuya nunan saniya nonon raƙuma aka tatsa aka ba su suka sha suka girma a yanzu ma muna maganar wannan dabba ne su biyun da suka sha nono ɗaya na akuya za su auri juna eh malam hawan bai ce eh za su auri juna ko mhm. Mhm. saboda ita wannan matar da take tare ne su eh ita mata kuma ban gane ba <laughs> faɗi magana ga faɗi magana ga faɗi magana ka eh. ka ce mi eh mata ai sunan mata bai shigo ba eh ka ce mi ne ta kaka

eh aha ai ba ke ba mu hukunci ba za su aura ko ba za su aura eh za su aure juna abdullahi bai ce komai ba eh an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا يحل لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما أنكر وانا حديث عبد الله بن عباس الله يقرأ مسيرته da shi abdullahi ɗin da mahaifin shi abbas mahaifin abdullahi mai suna abbas da shi da الله صلى الله عليه وسلم عبد الله wa da kani ake ana fatan mun fahimci wannan da ke ko sai ya zama da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da Abdullahi da Abbas sun zama ƴaƴan maza kenan ko eh yawwa isa ake kira Abdullahi ibn Abbas ibn ammi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ɗa ne na baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin Abbas dan manzan abin nan uba yake wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun fahimci wannan da kyau ko sai ya nuna mana da shi Abdullahi ibn Abbas da shi Abbas din duk suna cikin ahlul baiti eh qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi binti Hamza ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce dangane da diyar Hamza da aka yi mai magana ya aure ta kenan sai ce la ta hilluli ba ta halatta ni in aure ta ba ya harumu minan raba yana haramta na abin da ya shafi shayarwa ma ya harumu minan nasab duk abin da yake haramta ta dangantaka wahiya bunatu akhi minan rada'a ai ita wannan yarinyar 'yar ɗan na ce dan uwan nawa amma na bangaren shayarwa kenan da ni da mahaifinta mace ɗaya ce ta shayar da mu kuna jin jumlar ko da shi manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama da wannan baiwar Allah da aka ce ya aure ta to babanta da babanta kenan ko mace ɗaya ta shayar da su kenan shi Hamza mahaifinta ne minan nasab saboda shi ya haife ta shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinta ne minar rada'a kun gane ku ta zama minar rada'a babanta ne kai domin shi da babanta da shi kaga sun zama abokan juna kenan ko minar rada'a yan uwan juna minar rada'a kamar yadda ka san ba za ka auri yar yayanka ko yar kaninka ba ai yar yayanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya shi haramun ce a gare ka kun yi shiru domin dan uwanka ne minan nasab dan uwanka ne ta dangantaka saboda ka bai halatta ka aure shi ba bai halatta ya aure yarka ba ka fahimci wannan da ke ko in kuma mace ce bai halatta ka aure ta ba dan yar uwarka ce minan rada'a mun bai wannan da ke ko shi yasa ya ce ai ibanatu akhi minan rada'a yar dan uwa ya ce amma dan uwan nawa ba ta haihuwa ba dan uwan nawa ta shayarwa nono ɗaya muka sha da shi saboda haka bai halatta in aure ta ba ina ba ta saƙon ya ya fita kamar yadda ka san yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwarka uwa ɗaya da yar uwarka uba ɗaya bai halatta ka aure su ba dan haihuwa ta haɗa ku kun gane ko to hakan nan wacce kuka sha nono ɗaya da ita duk da ba tare aka haife ku ba ma'ana ba haihuwa ba ta taɓa haɗa ku ba kawai shan nono ne guda ya haɗa ku to wannan bai halatta ka aure ta ba domin yar uwarka ce mina radu'a bai halatta ka aure yarta ba domin yarta yarka ce mina radu'a ina ba ta mun fahimci yar yar uwarka ce mina radu'a ko da lokaci ɗaya ne ko ba lokaci ɗaya ba ne misali kai yanzu da ka sha nonon sai da ka shekara talatin sannan aka sannan waccan ta zo ta sha ko ba kake nufi ba shi kenan kawai ba da nono ɗaya ba ne shikenan to kun ga a nan dole a yi tokaciya sosai da sosai irin yadda ake ba da nono ko yaya kawai da zarar mace ta ajiye yaro ko ta tafi gona ko ta tafi ɗebo ruwa ko ana biki yaro ya tsala kuka muddin akwai mai jego a wurin sai a ce ta bashi nono a yana aka wannan kuma a yana aka fi auren na cin gidan ya auren nan gida. sai ga gari guda kusan duk yan uwan juna ne dole ya hatara sosai da sosai don kada a zo sai liman ya zauna an gama komai da komai za a ɗaura aure sai wata ta zo ta zo za ta wuce kenan aka ce ina angon ta ce ina angon irin kakanni din nan ta ce ina angon a ce ai ga angon nan ta ce a ai taron ai na shayar da su kuwa shi kenan aure ya tashi ta shayar da su ta shayar da amaryar ta shayar da angon shikenan aure ya tashi haka wani manzo haka ya fara a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya za a yi bayan ta faɗa angon ki ne na ce to ya rasulullah ya kaza yace ina bayan ta faɗa kuma ka dole a hatara sosai da sosai imam malik ibn anas ya ce ko makulwa ɗaya ya yi in dai ya kama nonon ya zuƙa shi kenan don ana salam ce yi arraba'atu shayarwa tuharrimu ma tuharrimul wilada muddin an yi ta a lokacin da take tsayawa matsayin abinci kun ci wannan da kyau ko a waɗannan shekarun farko yaro wadda zaran ya fara kuka sai a ce ba shi nono mana kawai shi kenan da an same nono a baki ya shiru a wannan matar ta mata gaba ɗaya sun haramta gare shi eh eh ha ko gida ɗaya ne ina ba da an fahimci saƙon da hadisi ne yake isarwa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ar-rada'ata tuharrimu ma tuharrimu al-wilada hadisi daga aisha Allah madaukin sarki ya kara mata yadda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya ce innar rada'ata lalle abin da ke amsa sunan shayarwa aga al ta zama aljinsiya kenan duk abin da ke amsa sunan shayarwa to tuharrimu wannan shayarwa tana haramta ma ya harumu min alwilada irin abin da ke zama haramun ta sanadiyar haihuwa ta sanadiyar haihuwa abubuwan da suke zama haramun kasu akwai uwa mun gane ko tana zama haramun akwai uba yana zama haramun akwai yan uwa akwai amat akwai khalat mana uwa haramun ne ɗanta ya aure ta ina ba ta mun bayyance wannan da kyau kanwar uwa ko yar uwa yar uwar uwa kenan wuce ke ba ita ta haife ka ba amma kanwar mahaifiyarka ce ko yayar mahaifiyarka ce ita ma wannan bai halatta mutum ya aure ta ba to hakan nan matar da ta shayar da kai bai halatta ka aure ta ba ɗaya kenan na biyu yayata ko kanwata duk bisa halatta ka aure ta ba kun shiru ta kan yi ita da ta shayar da kai din ta shayar da kai kun lura da ke ko to amma kuma yanzu tana da kanwa ta rigo ta so da kanwar ba ana yi wannan ana waɗannan abubuwan ba sosai da sosai ga akwai ta zara sosai da kanin kanwa da ya wata yarma ita take renan ita take rukon kanwata ina ba ta mun bayyanci wannan da kyau to bai halatta ka auri kanwata ba ko yayata saboda me saboda ita ta shayar da kai eh eh ah ita ta cikinta ina ya ce wata ta shayar yadda ta cikin ta fa ai aka ce batun mu zai aure kanwata ba ma ko yadda haka batun yadda ma bata taso ba ai yadda ta sha ta shikenan bai halatta ba kun bayanci mun bayanci wannan da kyau ko hakan nan amma idan aka ce amma ita ce yar uba ko kanwar uba yar uba ko kanwar uba kaga yanzu mutum bai halatta ya auri kawar mahaifinsa ba eh bai halatta ya auri yar mahaifinsa ba ina ba ta mana jin wannan da kyau to hakan nan matar da ta shayar da kai to ai wannan zaidu din nan shine wanda isa nadiyar wannan nonon da ta shayar da kai ita wacce ta shayar da kai ta zama mahaifiyarka minar radu'a shi kuma mai gidanta ya zama babanka minar raza'a ko ba ke ba to yanzu shi wannan baban yayyan shi da kannan shi duk bai halatta ka aure su ba kun ga inda abin yake tartatsi saboda dole a sanya ma batun shayarwa dole a sanya mai takunkumi a dinga lura da inda al'amura suke tafiya shayarwa nan ko dai ya karba da bakinsa ya sha ɗaya ko kuma a juye a tatso a zuba a roba a bashi ya sha ko kuma ya zama na a tura mai ta karan hanci watakila baya sha ta baki sai da aka je asibiti sai da aka sanya su a wasu wurare sai aka tura mai ta hanci yake shiga duk suna shi me shayarwa kun gano wannan da ke ko ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al da mun faɗi wannan magana ko cewa ne ita ce magana Imam Malik ibn Anas jinsin shayarwa duk da cewa suna ganin sai ya kai su uku tukunna wasu sai ya kai su hudu wani so biyar kafin ya haramtar tsoraka dole sai a yi hatara sosai da sosai ka abin da ya shafi shayarwa wa an ha radiyallahu anha qalat inna aflaha akha abul qais استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة فقال إذن إذن فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك أرضعتك مرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذن له وأنها عن رويت إيه الرواية بيكما وأنها عن رويت وأن حديث دك قريتا إتوكينا إتا عائشة أم المؤمنين صديقة بنت صديق رضي الله عنها الله يكرمت يدها قالت تشي inna aflaha lalle a ka abul qais dan uwa ne na abul qais dan uwan abul qais ne abul qais kuma yayin aflaha ne ko dai ya zama yayin shi ko ya zama kaninsa ko ya zama uwa ɗaya uba ɗaya suke ko ya zama uba ɗaya ko ya zama uwa ɗaya shi aflaha ista'azana alai ya nemi izinin zai shigo zai shigo wurina ba'da ma unzila hijab bayan da aka saukar da ayar shamaki wa idza sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara hijab bayan da aka saukar da wannan sai ya ce yana son ya gani kuma gashi Allah ta'ala ya ce sai an sa hijabi fa qultu sai na ce wallahi la azan la na rantsa da Allah ba zan bashi izinin ya shigo inda nake ba hatta asta'zina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai na nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah fa saboda me saboda wallahi hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi ba wai sai mutum ya aikata ne zai zo yana neman hukuncin ba a wannan lokacin kare kanshi zai zo yana yi ku dauki ɗabi'ar haka take duk mutumin da ya abu ya zo yake neman hukunci to za ga ya bi karkata ga inda za a goyi bayansa inda waɗancan ba su fara maulidi ba aka zo ana neman hukuncin maulidi da da tuna abin ba kai ruwa rana haka ba to amma yanzu tunda sun fara to kuma suna neman abin da za su kare kansu ne ba neman hukunci ake yi ba kisa mai akhdar ya ce kar ka fara sai ka san hukunci dan an ka fara shi dan zai shige ka yanzu janyewa kenan za ka yi ku dubi irin waɗannan ƙa'idoji su mai akhdari ya kalla ya kawo wannan babbar ƙa'ida ta ce wallahi ba zan ba shi izini ba har sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda me fa inna aka abul qais domin aflah dan uwan abul qais laysa huwa arda'ani ba shi ya shayar da ni ba walakin arda'atni muratu abul qais matar abul qais mana matar dan uwansa matar yayansa ko kaninsa ita ta shayar da ni da nonawa da nonan yayan shi ko ƙaninsa don shine ne yi sanadiyar nonan kun gane wannan da kyau fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya shiga gida fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innar rajula laysa huwa arda'ani mutum ba ba shi ya shayar ba walakin sai dai walakin arda'atil ma'aikin Allah ya ce ki mishi izinin ya shigo fa innahu ammuki ai amminki ne ammi shine wan uba ko kanin uba kun gane ko wan uba ko kanin uba shi aflah dan uwa ne na abul quais shi abul quais din shine ya shayar da ita ma'ana da nonon shi aisha ta sha yanzu aflah yake so ya zo ya ga aisha alhalin ba matar aflah ce ta shayar da shi ba sai za ta ce a ita ba za ta yi ba za ta yi wannan ba sai ta ta inda abul qais ne kenan yazo za ta fito dan matashi shi ce ta shayar da shi to amma yanzu ba matashi shi bace aflaha ne yazo sai ya ce ammuki ai wani babanki ne ko kanin babanki ne minar raba abin nan izani la fa innahu ammuki ai ammuki ne taribat yaminuki Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka dan bace ba sai da ta samu hukunci yadda ta jira yazo Allah ya miki albarka ina abin da ya kai haka ba wai fi wannan ba ina abin da ya kai haka kai abu ma'aikin Allah ya ce Allah ya maka albarka me ya janyo wannan gaggawa ta janyo ba ta janyo ba ta ta ba za ta yi ba ya yi haƙuri sai ma'aikin Allah ya zo ta yi tambaya shi kenan kawai kaga ba ta yi wani ina ganin ina a kawai tsaya ka jira dalili kawai aisha fa ummul mu'minin malama ce fa malama ce sosai da sosai ɗalibata ita ce amratu binta abdurrahman ita ce kakar imam malik ibn anas a ilimi fa amratu binta abdurrahman ɗalibar sayyida aisha ce ita amratu imam malik ibn anas bai riwaya a wurin ta kai tsaye ba malamin malik ne ɗalibin amra kun yi shiru san Allah ya mata albarka ta sha karatu na magana ne kala urwa sai urwa ya ce fa zalika kanat aisha taqul to akan wannan magana sai da aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa harrimu minar rada'a ku je ku yi ta haramtarwa ku haramtar da duk abin da yake na shayarwa ma ya haru minan nasab duk abinda dangantaka take haramtarwa to shayarwa tana haramtar da shi duk abinda dangantaka take haramtarwa ai dangantaka ce ta hana ba za ka auri kanwaka ba ba za ka auri yayaka ba ba za ka auri kanwaka uwa ɗaya uba ɗaya ba ba za ka auri kanwaka uba ɗaya ba ba za ka auri kanwaka uwa ɗaya ba haka yayarka ba saboda dangantaka ba ne eh to hakan nan saboda shayarwa wacce aka shayar da ita aka shayar da kai bayan an shayar da kai da shekara hamsin sai ita kuma ta zo aka shayar da ita bai halitta ka aure ta ba ba nono ɗai sha ba wafe lafzin a wani lafazin ista'azana alayya aflah aflah ya nemi izinin zai zo wurina falam azalla ban mishi izini ba ku duba ku kafa waɗannan al'amura amma yanzu sai ka ga sai ka ga abin nan tana mun sunan shi kun ga nan muna magana ne akan dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ku lura dan uwan matarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya dan uwanta wanta ko kaninta ya halatta ya ganta ya halatta ya zo wurinta ba ta fito wurin shi ba tare da ta sa hijabi ba kun lura da kyau ko ba tare da tasa hijabi ba tana da dan kwali tana da riga a samanta ba tare da ta dauko hijabi ta sa ba muddin in ba waje za ta fito ba amma idan a zaure za su gaisa ya halatta ta zo ba tare da tasa hijabi ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan amma dan abin nan na tafa da abin nan da mahaifiyarta da mahaifinsa ko da mahaifiyarta da mahaifiyar shi uwa ɗaya uba ɗaya suke shi wannan kuma fa eh bai haramta ba abin nan ba maharaminta ba ne ya haramta kenan akwai aure tsakaninsu wa fi lafzin a wani lafzin isa zana alayya afla afla ya nemi izini falam azallah ban mishi izini ba faqal sai ya ce a tahtajibina minni yanzu za ki sha makance kanki daga gare ni wa ana ammuki alhali ni baffanki ne faƙultu sai na ce ya yaya ka zama baffa na in juwa in ji aisha radiyallahu anha kaifa zalik ya ake ka zama baffa na qal sai ce ardu atki imra'atu akhi wacce ta shayar da ke ita ce matar ɗan uwana ita ta shayar da ke bela bani ake da nonon ɗan uwana kun gane wannan da ke ko wacce ta shayar da ke kenan inda a ce wannan matar ta yi aure ne kullum ko a wancan auren da ta rabu da shi a can ne ta shayar da aisha sai yanzu ta zo ta auri abu qais kun lura da kyau ko sai yanzu ta ta auri abu qais kenan yanzu afla bai zama aminta ba domin ba a shayar da ita da nonon dan uwanta ba ko ba haka yake ba ba a shayar da ita da nonon dan uwanta ba shi sa ya ce ardu'at kimra'atu akhi wacce ta shayar da ke ita ce matar dan uwana ita ta shayar da ke bilabani akhi da nonon dan uwana qalat sai ta ce fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan haka ya hakan ya zama ya shigo qal sai ce sadaka aflah aflah din nan ya faɗi daidai izani la ki mai izinin ya shigo tambaya mabudin ilimi haka yake ina ba ta mun gano wannan da kyau saboda ka yan wa dole a sa ido sosai da sosai kan abin da ya shafi shayarwa ina ganin sai mu tsaya anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik